لو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات لو أنهم kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amana sun yi imani da abin da aka saukar cikin littafin nan wacce kautan nan kuma sun sale dokokin Allah sun tsoraci azabarsa sun bi umarninsa la kafarna anhum sayyi'at to da mun kankare waɗansu zunubansu wa la adkhalnahum jannatin na'im sannan kuma da mun fitar da su cikin aljannar nuna ولو انهم aqamu at-taurata wal ان kuma inda ake sun tsaya da yin aiki da asawara da linjila abinda duk asawara ta umarni sun ji abinda ta hana sun hannu haka kuma linjila wa ma unzila ilayhi min rabbihim da ake sun tsaya wajen yin aiki da abinda aka saukar musu daga wajen ubangiji su da aka lumin fawqihim to da sun ci daga saman su wa min tahti arjulihim haka kuma da sun ci daga gargadin kafafun, ma'ana da ubangiji ta ana ya buɗe musu kofofin arziki ta sama ta kasa shine da aka lumin fawqihim wa min tahti arjulihim wato yi imani ya zanto shi ne mabuɗi na arziki wannan abu ne da yana leto a cikin alkur'ani ba daga kafirci da ba daga ayyukan zunubi da fasadi ya zanto shi ne mabuɗi na haɓakan arzikin ɗan adam a matsayin sa na shi kaɗai ko haɓakar arzikin jama'a a matsayin sa na al'umma wannan abu ne da yana leto a cikin alkur'ani kuma annabawa suka maimaita wa al'ummomin su shi a lokaci daban-daban annabi ne yake da mutanen sa ba kun kun tarbiyu rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ناسي بكل مثالي ناسي تذكروا ربكم كلوا تجافر وتنجدوا كتوبة لكافركم وتاكوا توجيدي سانسا كذب هذا الله دون وجن إنه كان غفارا لن يشيء وتنجدي ليتكم جافرا فإذا هو الذي يرسل السماء ذاك زي ما يرسل وتوفيه مضايق ويزنكم مسجون. لأنه في جواب الطلب لأنه يسأل في الطلب يرسل جواب الطلب إيه ما يكون يقول كفارم في ذا عبد قالوا يرسل السماء وبينه تعالى ذا أيكم كبشرجي عليكم أصلكم لدرار من عمل على الدرواد نعم وينجدكم ذلك يوم عطوفنا على يرسل وينجدكم بأموال وبنين وبين جي جي حق كامكم آية دخل دوكيون ويجعل لكم جنات يسنى مكو بوليكي دلنبنا دبن دبن ويجعل لكم أنهارا ko ubangiji ya sanya muku koramu da kadamu a cikin kasar kuke da ba za ku yi kamfar ruwa ba ko da ruwan sama ya yanke da koguna nan da fadamu wanda ruwa na na akwai duk wani a sakamakon tuba a sakamakon bin Allah a sakamakon bin tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ubangiji ta ala ya faɗa a farkon suratul hud wa an tastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi mata an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli bi fadlin fadla wa in tawallaw fa inni kafa alaykum azabu wani kabir ma'ana dai jin Allah subhanahu wataala na gode arziki da dan adam ko dai ka ba da gashi nan da yawa sai dai kina yawa ma ya kasa ka rayuwa ko kuma a ba ka kuma ka kai amma kuma ya wadace ka domin mai yawan da baya da baya wadatar mai shi har gara maka kai da zai wadatar da kai sai ubangiji ta Allah ya maka arziki dan haka ce walau anna ahlul wa taqaw la fatahna alaihim barakatun as samai wal ard walakin kazzabu fa aqadnahum bima kanu yasbun ubangiji ta Allah ce la akalu min fawqihim da sun fi daga shi ne sai ubangiji da ala ya bude albarkar sama ruwa ya sauka daga sama sai ne babban arziki wa min tahti arjulihim kuma da sun fi daga sun fi daga kafafun su ma'ana ubangiji da ala ya tsayar musu da tsirrai kayan abinci kayan marmari lambuna masu kayata gari da yawa gari kwalliya duk Allah ya fitar musu ba ma mutum haka su duka minhum ummatun muqtasida daga cikin yahudawa akwai mutanen da suke wato ainihin sun sun bi tafarkin gaskiya shi ne mutu kafida sun bi tafarki na gaskiya sun yi imani da Allah sun yi imani da abin da Allah ya saukar amma wa kasurun minhum da yawan su sa'a ma ya'malun ya munana wasu ka'irin abin da suke aiwatar wato sun yi hudu biyu ne ko dai mu ne ko kafa ina ba da fahimta minhum ummatun mutakafida wato kaga mun nan cikin su kenan wa kasurun minhum sa'a ma ya'malun wato kafaran cikin su kamar da Allah ya ce minhum mu'minun وأكثرهم الفاسقون تكين فأقول مني أما ما يا يايوا وتو أينسون فاسقين كما يجيك ومن أهل الكتاب من إن منه بتنصار يؤده إليه ومنهم من إن منه بدينار لا يؤده إليه إلا ما دمت عليه قائمة ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون وفي سنة تكتسب أما الأمر من الله صلى الله عليه وسلم قوى كانت تكتسب في يهود كيف تكتسب ko ka ce ahlul kitab da sai ka tafi kashi biyu kashi ɗaya mummunai kashi ɗaya kafirai to suka da mummunan da kafiran zuwa suka da yawa kafiran da nasu alqur'ani minhum almu'minun ba sai da yawa ba sai aka ce wa aktsaruhum alfasiqun na'am an gane ko minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun ba ma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam da suka tafi kashi hudu sai ga kashi uku da yan aljanna ne kashi ɗaya ne kawai ya mutu ma'ana kashi uku mutanen kirki da mun kashe duka da suka mutane jirgi su ne zalimin da nasihi بإذن sabiqun bil khairat bi idnillah idan aljanna ne zalika huwa al-fadl al-kabir جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور كفور الذي أهلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نسب ولا يمسنا فيها لهوب ولا الدق بياني لنسعة مطن كفصون بالأرض ظالم لنفسه لم يكن تكون مسابقا بالخيرات اما تبقي والذين كفروا تجد لهم نفس لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفر تقاضى ان النارون في سيكون الامر من قال الله صلى الله عليه وسلم اكان قولا الامم من ذكرت ابايا ذاك مكفن في امه الوسط فكاتكر الامه ذات بايد الشهيد اكان قولا الامم وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليه الصلاة السلام سلت يا أيها الرسول بلغ ما لك إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين إيه يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تؤتوا isar da abin da aka saukar maka daga wajen ubangijinka ka isar da shi zuwa ga mutane ka isar da shi zuwa ga mutane wa in lam taf'al in ko har baka isar din ba fa ma ballagta risalata to baka isar da sakon ubangijinka wato manzancin da aka baka kenan baka isar ba da haka kai bayani jama'a wallahu ya'tibuka minan nas Allah subhanahu wa ta'ala shi ne zai kare ka minan nas daga mutane inna Allah la yahdi al-qawma al-kafirin ubangiji subhanahu wa ta'ala baya kiriyar da waɗanda suka kafar abin yi baya musu tawfiki da gamdakatar sai da za su bi gaskiya ba zai kiriyar da su ta wannan bangare ba ko kuma a'a ba zai kiriyar da su ba wajen dalilai yayin da suke tattaunawa tsakanin da mummuni kafiri baya da wata hujja a hannu da zai iya kare kafircinsa duk wanda ba musulmi ba baya iya kare wato addinin ka a gaban musulmin da ya san abin da yake a gaban musulmin da yake karatu ko yake zuwa inda yake karatu shine ma'ana wallahu la yahdi al-qawm al hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga ummu aisha Allah ta kare da gare ta tace dukkan wanda ya dauka cewa manzon Allah ya koye wani abu cikin abin da aka saukar masa hakika yayi ƙarya mai girma tunda ubangiji ya yi ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballagta risalata a ka'idar manzon Allah ko duk abin da aka ce da shi to yayi da haka lalle ya isar ko babban shaidar cewa wannan Allah ya isa dan ban musulmai da suke cikin addinin musulunci a zamanin su da bayan zamanin sa inda ya koye abin ya taskance shi da faɗa badawa zai da hakkin ballata na ita amma kasancewar ya fito da shi ya bayyana to wanda fata hakkin ya ko ina sai mutane su sannan kuma ya tabbata dai a cikin sahihu muslim ummuna aisha radiyallahu ta'ala anha kace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya zo kwanciya da daddare kafin mu fito gida sai yake faɗa cewa ina ma za a samu wanda zai zo ya gadi na a yau ina ma a ce a samu wani ya zo ya zama mun mai gadi a gidana kace ba wanda yake da manzon Allah ga zo zo ko ba zo ba sai yake da gida kace muna zuwa a gida muna zuwa ɗaki da manzon Allah sai muka fi tsaron makamai sai manzon Allah ce wane ne nan sai aka ce ai sa'ad bin abi waqas ya ki gaske da kayan fada ya zo ya dadin manzon Allah kuma da Aisha take manzon Allah yayi barci mai nauyi a wannan dare kasancewar sa'ad bin Abi Waqqas ya zo gadin ya tabbata kuma cikin sunan Tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma da Aisha take an kasance ana gadin sa a zo gida ayi gadin sa yayin da Allah ya saukar da wannan ayar ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas sai manzo Allah ya leƙo ta windo ko ta taga yace ayyuhan nasu yanfarisu faqad asamani Allah minan nas da kowa ya kwace makamin sa yace ta gida ba bukatar mai gadi ubangiji ya ce wallahu ya asimuka minan nas Allah zai tsare ka daga mutane ba bukatar mai gadi na'am sai ba san wato daukan mai gadi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi a daidai lokacin da ba a saukar da wannan aya shi wannan ya tafi da tawakkali bai tafi da tawakkali ba yana cikin abin da ake kira al-akhdhu bil asbab wato mutum ya riko da sababi a cikin rayuwa duk abin da zai kare ka daga hakari kaza daga matsala iri kaza cikin dangin abin da Allah ya horewa dan adam a sarari to sai ya riko da shi amma dukkan tanadin da mutum zai yi na masu tsaro na masu gadi ya zanto zuciya ta tsara ce da cewa ba to tsaro na karshe yana hannun ubangiji dai idan subhanahu wa ta'ala bai so tsare ka ba sun masu gadi sai su bacci ko duk su yi ka ko duk su wani ina fata mun fahimta ko kuma waɗanda za su zo duk su karfin su duka to amma za ka rufe ne gadi ne tunda an ta maka al'asar da lafiya ina fata mun fahimta amma kuma zuciyar ka za ka dogara da Allah ba za ka dogara da yawan masu gadi ko masu kaza ko masu kaza ba wannan shi ne a da za a fahimta da cikin wannan aya idan an hada idan an hada da waɗannan hadisi wato ainihin da da aka rawaito su cikin bukari da muslim da kuma sunan tirmidhi ina fata mun fahimta fadin Allah ta'ala ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo wannan ya nuna girmawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Allah bai ce masa ba ya Muhammad sai ce ya ayyuhar rasul yake da yake da kande da lambar girma ba da sunanka ba domin idan an so girma mata to nan sai ambace ka da ka amma idan an so rashin girma mata sai ambace ka da sunanka ana ba za mu fahimta an ambace sunan gaya ko miya ba ko ba to wannan ba su a girma mata wajen amma idan ku zo mata ya mai wajiya a mutum sunan mukan ba shi ba ki gona ya excellency ko kuma ki ya haine wane ne wane ne ya mai girma wane wani rabul wane duk wannan abin nan ya yi girma wane ko ba ta amma idan gina mata a mutum sunan sa gaya sai ya zo wanda kuma ya yi shi kuma nan waya ne da ko dukkan annabawa gaba ɗaya ubangiji subhanahu wataala da ya kiraye su da yake mukatama da su ya kiraye su da sunayen su ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafa. أو عنده يا إبراهيم أنت كتبت الرؤيا إنا كذلك نجم المسلمين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنهي ذكري معنى يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وأنا أمم ممن معك وأمم قد مسكهم يا شعيب ما تفقه كثيرا مما تقول وتقول يهدي ذلك سبحانه وتعالى حكاية عن قول الكفار يا شعيب ya isa ya musa ya ibrahim na faɗa mai amma manzon Allah ya ayyuhar rasul ya ayyuhar nabi ya ayyuhar muzammil ya ayyuhar mudaththir kaga nan mabin girma ne ar-rasul ta'abiran an risala annabi ta'abiran an nubuwa al-muzammil ma wusifa bihi asna'a muqatabati al-mudaththir kadhalik wato a amsa sunan girma wannan na nuna matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am da Allah ke kun sai da ku ya ahlul kitab ya ku waɗanda aka nemi littafi lakum ala shay'in ba ku kan komai ba wani abu da kuke kansa na hujja ko dalili ko bayani hatta su kinu taurata wal injil har sai kun wajen yin aiki da at-taura da injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum da kuma abin da aka saukar muku idan yi haka ne sannan kuke kan wani abu amma a taura a ba tare da kun yi aiki da ita ba kun rike linjina ba kun yi aiki da ita ba ba san komai rukunta da hannu sanya mata gafaka ko ka rike alqur'ani ko ka sa mata gafaka ta rasu a gida ko ka sa shi a cikin wani kayataccen kabis ɗinka ko wani wadrop ɗinka alqur'ani ka sa a wani gida na gilas ka kaya kayata shi wannan ba shine rukunta alqur'ani ba rukunta alqur'ani ta aiwatar da shi a aikace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na bayani da sahabbai sai bayani yadda Allah ya dauki ilimi cikin jama'a sai wani sahabi ya mamaki yaya Allah zai dauki ilimi cikin jama'a ga kuma haddace alqur'ani muna sa yayan mu haddace sai wasu sa yayan su haddace sai wasu sa yayan su haddace ya za a nemi ilimi arka wata sai ba za Allah cewa yadda kuka haddace alqur'ani kuka sa da ya kunta haka yahuda suka haddace a da injila sa bambanci shine ku kuna aiki da shi ko ba aiki da haka daga lokacin da ka haddace ba ka aiki da shi sai zan zo alqur'ani ba kare ba da haka yadda ake gasa wajen haddace alqur'ani mai girma ya kamata a yi gasa da tsere wajen sanin ma'anarsa ya kamata kuma a yi gasa da tsere wajen yin aiki da shi a aiwatar da shi a yi shine hatta ku shine tawrata wal injila ma unzila ilaykum min rabbikum ubangiji ko wala yazidanna kathiran minhum ma unzila ilaykum min rabbikum tubyanan mutasawwa zai da dawa da yawa daga cikin su fitigi da kafirci irin abin da ake sauka maka ma'ana irin abin da ake sauka maka zai kara muku kafirci zai kara muku fitigi abin da ke dan aya za ta sauka take imani da ita ta ta san kara samun wani kari a cikin kafircin su da sama da wanda suke ciki fala ta ta ala kawmin kafiriyan wato kada ka damu dangane da kafirai abin nufi kada ka bari bakin ciki ya zauna a cikin zuciyarka ba wai karko bakin ciki ba dan adam ba ya hana bakin ciki da manzon Allah ke na kaza abin da yake nufi karfe ciki ko kuma karka aiki da ciki sai karka tasirantu da fushi abinda manzo Allah yake nufi karka aiki da fushi karka tasirantu da fushi kada fushi ya canja maka decision ɗinka wato ka'ida a haka mataki da ka ɗauka doka da ka ɗauka kada fushi ya tasiri wajen canja na'am ina ba ta mun ai manzo Allah ya nufi fushi yake nufi farin ciki amma tare da haka la yaqulu illa haka ba abin da yake faɗa ce gaskiya sawa'un yana cikin fushi gaskiya zai faɗa yana cikin farin ciki gaskiya zai faɗa saboda fushi da farin ciki bai ne guda biyu da ta iya sa dan adam ya saka adal duk wanda kake son san da yake da yawa ka ga ban ko kuka da da masa wajen da da masa wannan kuka ta ba wa bangi duk wanda kake kin kuki da yawa sai kuka ta nuna masa to kuma ko cikin abin da baya da haƙƙi a nuna na masa dauke ka ta nuna na masa wato kuki ko farin kuki. abin da dan adam baya iya raba kansa ina fata mun fahimta amma abin da ake so kada kuki yayi tasiri wajen daukar doka da zaka dauka ko mataki da zaka dauka kada kuma farin ciki ne tasiri a kanka wajen ɗaukar doka ko wajen ciki da za ta ɗauka ko ni karin magana da waɗansu masu hikima suke bala a cikin wani yare cewa ba ka da ikon hana tsuntsayen bakin ciki su yi zawagi a kanka amma kana da ikon hana su yi sheka a kwakwalwarka a kun sai sheka ko ma'ana ba ka da ikon ka hana tsuntsu ya ce kawo a kanka amma kana da ikon ka hana sai ke ka ina ba za ku fahimta abin da suke yi ba ka da ikon hana kanka bakin ciki ka sai ni ba zan dawo ba amma kana da namun ka hana bakin ciki zama a cikin zuciyarka da ya zo ka kore da ya zo ka tunkuɗe shi ka da shi ka daina tuna shi sai ka karan mantar da kanka shi kamar yadda ake kuffanta imamu ahmad bin hanbal imamu ahmad Hanbal kana yastasimu fi wujuhil manaya idan bakin ciki ne bakin ciki sai kake da dariya ko ya samu hutu ya samu da baya jin tsewa idan ta gunce da yawa sai bakin cikin ya karu ka sa ki kitsewa sai taru amma yi dan murmushi ka fitar da to shi da zai ka samu hutu shi ne ma'anar fala ta tare da ta kafiri kada ka kafirai su farka hutu abin nufi kada abin da suke nuna maka ya zauna a zuciyar ka turai shi dole za ka yi fiti amma kar ka bari ya zauna yi sani ka ingije shi gefe guda yi sani ka kula shi gefe guda ina ba ta ma sai sai الذين آمنوا والذين هادوا والصالحين yahudawa wa tabi'una da asabi'un wadanda suke bin addini na Sabi'awa. Sabi'awa malamai sun yi wangwani daban-daban a kan wadansu malaman suka ce kawun ya abudu da kawaki waɗansu mutane da aka yi a kasar iraki suna bautar taurari waɗansu malamai suka ce a'a Sabi'awa mutane ne da suka haɗa yahudanci da kiristanci a kafure wadansu malaman da suka ce a'a majusanci da kiristanci suka haɗa. wato addinin sa ta kudai ba addini ne bane kai yawa suka suka combine da kiristanci da kuma majusanci su ne zabiyawa ko dai a ce masu bautar mala'iku ko a ce masu bautar tauraro ko a ce wadanda suka hada kiristanci da yahudanci ko wanda suka hada kiristanci da wato ainihin majusanci addinin bautar wuta kenan su ne asabiyu wasabiyu wannan sara kuma an san su ayyuka to duka waɗannan man amana billahi cikin su duk wanda ya imani da Allah hakikanin imani wal yawmil akhir ya kuma imani da ranar karshe wa amila salihan kuma ya imani ya aikata aiki aiki na gari fala khawfun alaihim wala hum yahzanun fala khawfun alaihim babu zai tsoro ta tarar su wala hum yahzanun kai ba za su dace ciki to me yasa aka ambaci mun ne cikin wadanda da su imani ba wato an faɗi wannan ne dan jan hankalin su ana nufin kace da mummunai da yahudawa da kirista da majusawa da sabi'awa dukkan su gaba ɗaya ana kiran ku yin imani shi wanda ya yi imani da idan zai yi yanzu sai zanto menene zai yi karin imani doriya akan nada wanda bai yi ba fa sai zanto zai fara da imani ne a karan kansa zai fitar da kansa cikin imani da haka babu ne bidan an mutum mu ne a nan gurin sai zanto wannan gaba tana da cikin gaba da za a iya kafa hujja ko zai wajen ziyaratul imani karuwar imani inda an ce innal ladina amanu kuma karshe aka ce man amana billahi kaga su sun kara imani doriya akan nasu wato ainihin na dai man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khawfun alaihim wala hum yahzanun to lalle babu jin tsoron su ran su kuma ba za su yi da ba imani da Allah imani da ranar karshe mu ko mun saba kullun imani guda nawa ne guda shi da ne al-iman billah al-iman bil malaika al-iman bil kutub al-iman bil rusul al-iman bil yawmil akhir al-iman bil qadar wadannan imani imani imani da Allah imani da imani da imani da manzanni imani da ranar zafin kiyama imani da kaddar waɗannan su ne rukunin imani guda shida wanda a kansu ake aza harsashin jin imani to amma sai Allah ya take kan al-iman billahi wal yawmil akhir kuma wannan ya faru cikin alqur'ani a wurare daban-daban an gane ku والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك يعزه من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون معناه أنت كأنفس الإيمان لأن إيمان برانتات الجامعة إيمان بالله إيمان برانتات إذا سوى رسول الرسول إيمان shi ne malamin sun ce da rukunin imani kowane ɗaya daga cikin su zai samu yin shiga imani ya shiga cikin imani billah ko ya shiga cikin imani billah wala yasa na'am shi yasa waɗannan suka fi girma cikin rukunin imani al-imani billah wal imani bil yawmil akhir sun fi girma cikin rukunin imani dukkan wanda ka samu ya da Allah ya yi da ranar kafin kiyama to ba wahala ya yarda da manzanni ya yarda da annaba ya yarda da littattafai ya yarda da kaddara ya yarda da kaza ya yarda da kaza amma in ba yarda da wannan ba zai iya yarda da wannan ba da haka waɗannan sun jibo mafi girma shi za a ke ware su ambato sai a ambace su cikin taro da sauran sannan a ware su su kaɗai a waɗansu ayoyi da fitar ayoyi daban-daban cikin alƙur'ani mai girma. Na'am. Ubangiji ce innal ladina amanu wal ladina hadu was sabiuna wan nasara innal ladina kaga inna harfu tawkidin ne wa nafsi alladina ismul mawsul مبنون على الفتح في محل نفسه كذا ان الذين كذا الذين في اسم انكم والذين نبي والذين هادوا يا زما وقفنا أن الذين نفرقوا كنا نقول to da aka zo wasabi'una da ne za a ce wasabi'una lirabin da sai a ce wasabi'ina saboda shi jam'ul muzakkar salim wanda yake ana masa nasaba ta hanyar ya haka aka yi masa jarra ta hanyar ya amma idan an kawo wawan alama ce farfa wanda almuhallu wato da aqafin da ake da sai a masa mai nasaba a madadin rufa shi ne suke tattauna ko malaman qira'a me yasa za a ce innal ladina amanu wal ladina hadu was-sabiuna ba a ce ba was-sabiina wan nasara man billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khawfun alaihim wa la hum malamai sun bada amsa daban-daban dangane da wannan kira'a wanda suke mutawatira was-sabiuna suka ce ko alal gaba ɗaya kalmar as-sabiuna an yi akafinta kan wurin da innan ladina take محل محل الابتداء اذا مكتشف ان الذين لم كانوا السابقون وجم مميز اذا كنت مبتدا هذا زي تامر فاكنا وانه لو كنت مزاتنا من يامه في ظن معطوف على المحل لا على اللفظ لاننا اذا اخذنا على اللفظ دون سبيل من الكبر اذا منكم من يعطفي اكم محل في ظن المحل محل الابتداء والابتداء يوجب الرفعه يوجب الرفعه الابتداء يوجب الرفعه in mutum ya rubu a raba ne ka zuke magana tare na kuma ba dan bayyana da kan kuma da manna mun suka ce a yadda mun ce yake innal ladina amanu wal ladina hadu wa tabi'una wan nasara wa ta yadda mun ce yake innal ladina amanu wal ladina hadu man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khawfun alaihim wa lam yahzun wa tabi'una wan nasara kadhalika ina ba dan bayyana sai dan ce an yi alafin jumla ne akan jumla ba kalma akan kalma ba domin idan ka dauki innal ladina amanu wal ladina hadu man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun kaga dole ta kare wasabi'una wan nasara kadalika to kaga nan wannan asabi'una ya samu dalilin yau ba dan ya zanto mun kadalika sai an to jumla ce wanda an yaka sun jumla ne akan jumla ba kalma akan kalma ba dan wanda sun kalma akan kalma shine zai gadar mana wannan halin da muke wadansu malaman nawa suka ce a'a gaba ɗaya ma lafazin inna anan gurin ba har su tafsirin wa nafiyun ba inna ce bi ma'ana na'am da akwai inna a cikin larabci bi ma'ana na'am qalu inna hadha min sahirani yuridan an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima wa yadhhaba bi tariqatikum al-musla yadda zan sai qalu sun ce na'am hadha min sahirani inna ma'anata na'am kaga kuma kun ce na'am da sahirani yuridan an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima wa yadhhaba bi tariqatikum al-musla kamar da nake bakar al-awadil fi sabahi yalumnani wa alumuhunna ويقولن ويقولن شاه قد علاك وقد كبرت فقلت إن sun tafi suna zargi na da sassafe suna ce kai dai ku ba kai dai ku ba ni ma ina zargin su na rama da ce ku ma ku kyauta ba ku ma ku kyauta ba sai kuma suka ce da ni wato ga ko ya ta fito a kanka ga shi ta mun yanta kuma duk da haka ba za ka ga abin kaga illa nan ba nufa to amma ilmin sai wal ansari cikin mutum da ya dai ishara cewa wadansu malaman nawa a su da wannan ba in ba da wannan ba ne mun yi da shi da kusa da wannan tunkusun da wannan bangaren an ko mun ce ba su da shi ba sun ce ba su da ba sai mu kuka kuya da yin wancan ka'idar ta farko mu dauki wa sabiqin wannan fara jumla ce mawqufun alal jumla ba mu da matsala in ko ba haka kuma duk sai mu fito ayyar da abin yake ne idan har ka kawo mubtada na wani zance kafin ka kawo kabar ɗinsa ya halatta ka sake kawo wani mubtada sai ka dace kabar guda ɗaya shi kenan kawo kawo da sai zan to din ba da alaka da din farko ba da shi to ka gama yanzu kuma kana kawo wani da to kuma wannan wani ne da to sai ka ce amana sai zan din na farkon da ya halatta a cikin larabci ومن المدينة رهله فإني وقيار بها لغريب هذا فإني kaga inna ne ga kuma ya ilmu takallu wa qayyarun biha la gharib kaga gharib shine shine kabar din fa inni qayyarun wa gharibun biha qayyarun amma ka ce fa inni wa qayyarun domin da ka aka bin qayyar akan kalmar inni da sai ka ce wa in fa inni wa qayyaran biha la gharib na'am wallahi da Allah ya riga ya san manufar da kusa nake yin wannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada Allah madaukakin sarki sai innal ladina amanu wal ladina hadu wa tabi'una wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun laqad akhadna mithaqa bani isra'il hakika mun dauki alƙawarin bani isra'ilawa wa arsalna ilaihim rusulan mun turo musu da manzanni daban-daban kullama ja'ahum rasulun yayin da dukkan wani manzo ya zo musu bima la tahwa anfusuhum da abin da suka san ku ba sa so fariqan kadzabu wa fariqan yakatlun wani sashi na manzannin sai yahudawa su kare ta su wani sashi na manzannin kuma sai suka ce fariqan kadzabu wa fariqan yakatlun wani sashi na manzannin su kare ta wani sashi kuma wato ainihin shi ma ba su kare sun kare ta annabi Isa alaihi salam kuma amma sun kace Zakariya sun kace kanta ya kaga na kashe su iya wuda suka yi a nan wuta ku tsare ta shi aka yi an yi kokarin kashe shi amma yi ta ala ɗauke kayan ka da cikin farka ba nan abin kallo farikan karzabu wa farikan yaka tulun da shi ake farikan karzabu wa farikan yaka tulun ka karzabu wani irin fili ne fili ma bi yaka tulun wani irin fili ne mubariki fa'ida ta ake farikan karzabu wa farikan mu ko farikan karzabu wa farikan yakattuluna la ba ma'ana da shi a tafiyar da filan ta su zama da ya ko dai dukkanin su mabi ko dukkanin su mubariki amma ɗaya eh, zan mabi ɗaya mubariki menene hikima ko sirrin da mutum zai fahimta a ƙarƙashin wannan fariƙan kaddabu wa fariƙan kuma kafin in ce da kai ga hikimar da suka ko ake tsammanin ake sa ran aka yi dukkan babin ita ce a nan gurin a nan gurin sai in tambaye ka da cewa da kare ka annabi da ka shi wanne ya zuni ne kashi annabi ya zuni domin kare ta shi ne shi ɗaya ne kashi shi balai jinawa biyu don sai da ya kare kafin ya kashi ina ba dan bayyana to tun da kisa shi ne biyu ya kawo shi da mubariki ne hal dan a kama kamar yanzu ya tona kamar ga kan buɗe sun kani suna ban annabi suna tafi dan wannan ya sa ka musu karan sana ka kinsu dan da suka wa annabi amma tun da wannan abu ne mai sauki kan rabu sun yayi amma yana da muni ya kawo da kuda na fi'ili mubariki alladhi yadullu ala al-hal wal istiqbal dan ayi taswirin hala ɗin a shakka sama abin irin yadda wato ainihin zaka gane illa da ta'addun ku na dan Allah وحسبوا ألا تكون والله بصير بما يعملون يحسب أن لا تكون فتنة وتكون tsammanin cewa babu wata fitina da abin nufi babu abin da Allah zai jarrabe su da shi na azaba sai dawa haka suka yi fi dukkan saban da suka ga dama ba abin da za a jarrabe su shine hasibu Allah ta kuna fitna fa amu sai suka makance wa gaskiya wa sammu kuma suka kulince mata makance wa gaskiya su ganta su ciki ce mata wato ce a faɗa musu ita gashi sun ji da kunya amma sun ki karba sun mata Allahu alaihi da karshe Allah ta su tuban sun ma'amu wa sannu sannan kuma suka sake makance ma gaskiya suka makance mata suka makance mata suka ce mata ta tura mun dewa Allah basirun bima ya'malun wato ainihin bangiji subhanahu wa ta'ala mai gani ne dangane da abinda kuke aikata akwai kira'ar wa su Allah ta kullu fitnatun akwai qira'ar wa hasibu Allah ta kuna fitnatun idan ka ɗauki qira'ar Allah ta kuna fitnatan sai zan so an din nan an to wanda kuke guda cikin sai ne mudari sai da zan so ne mansur salim ne sai zan so hasiba yana babin sa na zanna allazi fi zanna ke wa hasibu Allah ta kuna fitnatan babu wani abin da zai faru idan ka ɗauki qira'ar wa hasibu Allah ta kuna fitnatun ba nan wani sai zan so hasiba ya shiga babu yukini ba babu zanni ba wa hasibu sun samu tabbas sun samu yakin annahu la takunu fitna sai dan to annahum an annam mukhaffafatun min al-thaqila kaga ba an ce wanda suke shiga cikin ilmin mubaraki ke na saba ba da ka jin mubaraki sai dan to marfu'un ثم تاب الله عليهم ثم امر وصم كثير منه والله بصير بما يعملون ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ganin abinda wato ainihin suke aikata akwai aya ta kuma su fara wanda take da alaka da wannan ayar ko kuma take fito jerin aya da yake fito da wannan abu daga cikin abin da wannan aya ta nuna da ta subhanahu wataala ke yadda man ma hamalna ma'aluhu innahu kana abdan shakura to daga nan ka fara wa qadayna ila bani isra'ila fi kitab la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lamunna buluwan kabira فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاءوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوقوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليكبروا ما عليك تكبيرا عسى ربكم an yarhamakum wa in yakum budna wa ja'alna jahannama lil kafirin in na zai shiga fassarar wancan domin fitar da furta ma idan mutu da cikin furta da isra'i ke wanda wannan ba zai dace da babin tafsiri ba sai dai isara ubangiji ta ala ya ce ya zartar wa ahlul kitab su bani isra'ilawa cewa za ku yi barna a kan kasa har sau biyu barna ta ce na farko za yi ta idan kun yi wannan sai Allah ya jarrabe ku da waɗansu mutane da za su yaƙe ku su karkace mutu sai wannan ta sa sai ku tuba ku koma zuwa ga Allah da kuka tuba ku koma zuwa ga Allah sai ubangiji ya yawaita ya dauku ya yawaita dukiyoyin ku ya haɓaka arzikin ku yau da gobe kuma da arziki yayi yawa kuka zauna cikin kwanciyar hankali sai kuka manta sai kuka sake koma cikin karna karo na biyu to da ko koma cikin karna karo na biyu sai ubangiji ta ala kuma ya kaje turo waɗansu kuma sojojin da za su muku ta'addanci ya ɗora waɗansu kuma a kan ku to halar da ina ba za mu fahimta sai ne sa ila ja'a wa'adul akhirah li yakutu wujuhakum barna farko la tubtunnakum ardu marratayn wa la ta'lamu ulwan kabira fa idza ja'a wa'du ulahuma ba'athna alaykum zai faru kenan bayan sun tuba sai kuma barna ta biyu fa idza ja'a wa'du al-akhir li yakutu wujuhakum wa tukra an nasuha wujuhakum wal yadkhul al-masjid kama dakhaluhu awwal marra to an gurin kariya dan kasan kasan Allah shine wa hasibu Allah ta kona fitan su fa amu wa samu sai zamanin da Allah ba zai jarrabe su ba ga dukiya ga arziki ga security suna zaman lafiya sai suka tabarna suka cewa Allah biyayya ina ba ta amfani da suka yi wannan sai ubangiji ta ala ya jarrabe su da wahala da fitina din ta zo a tuhu Allah ta kuna fitina sun faja akan fitina sun yi zamanin fitina ba za su sai taro sun mata ga Allah alaihi sun ce kuma zuwa ga Allah sai Allah ta rubu ban da Allah ta rubu ban ya ba ta rubu su suka farfado suka mamaye sun ma'amu wa samu shi ne sai za ga awadul akhirati a tambura ina ba ta amfani da kasuruhu wallahu basirun bi ma ya'malu ta haka da wadansu malaman tafsirin suke kokarin haka ayar da wannan kuma malaman tafsirin ko suke cewa a'a fadin da ke cikin suratul isra'i ya wuce barna biyu barna biyu sai amma da ƙarshe ya ce ina ahsantum ahsantum da anfusakum ko ina tasu fara an gane ko yayi da kuka yi ihsani to kun yi wa kanku ihsani za mu kyautar muku in kuka yi barna ko barna za ce sake sannan kuma ya sake cewa wa in ukun aduna in kun koma za mu sake koma to kaga kullum kuke barna to Allah zai kawo wanda zai wahalar da su in suka tuba sai a san cewa Allah in suka sake yin barna sai Allah sake kawo wanda ya halin da su to wannan ku ne ya dace da fadin Allah ta'ala cikin suratul a'raf wa in ta'azzana rabbuka la yab'athanna alaihim ila yawm al-qiyamati man yusibuhu su'al azab in rabbaka ladirul iqab wa innahu laghafurur na'am قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الصلاة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم لقد كفر الذين hakika sun kafirta waɗannan da kamo suka ce inna الله هو المسيح ابن مريم maryam allah shine al-masih dan maryam wato النبي عيسى da annabi isa وقال المسيح wa المسيح wa يا بني masih يا قوم ya ce اعبدوا ya bani وربكم ya ku zurriyar gidan isra'il to ubangiji na ta ya ce ubangiji na wato da ba allah bane ba dan da nabi sa ne ba zai ce ubangiji na ba an bayyana ko da sai dai abokin tarayya ta amma ya yadda tsakaninsa da Allah alaka ko ta ar-rabb wal marbub هناك رب الذي هو الله تعالى وهناك مردود وهو عيسى عليه الصلاة والسلام نعم اعبد الله ربي وربكم وبدأ الله أبنجدنا وبنجدنا إنه من يشرك بالله يد لمن يشرك من يشرك الله ya hada shi da wani faqad harrama Allahu alaihim janna hakika ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta musu shiga aljanna wa ma'awahu an-nar ko makomar da ita ce wuta wa ma da zalimin min ansar azzalimai ba su da mai taimakon su ba su da mataimaka waɗanda za su tsare su daga azabar ubangiji laqad kafara allazina hakika sun kafirta waɗannan da kanu suka ce inna allaha salisu salasa wai allah shi ne na ukun alloli guda uku wato suna nufin cewa maryamu allah ce sannan isa allah ne sannan kuma allah ma allah ne wato alloli guda uku a kida ta turu wa ma min ilahin illa ilahu wahid babu wani abin bauta na gaske sai abin bauta daya daya guda ɗaya kak wa in lam yantahu in ba su daina ba amma ya uluna daga abin da suke faɗa kan nan na maganganu la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim lalle azaba mai radadi za su tafi kafaran cikin su in har ba su daina cewa Allah shi ne almasihu wani wurin ba in ba sai cewa isa dan Allah bane in ba sai cewa isa na ukun alloli guda uku bane ko Allah na ukun alloli guda uku bane ba la yamassanna allazina kafaru minhum azabun aliyam azaba za ta shafi kafaran cikin su wato ranar tashi kiyama sai Allah ya أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم

yatubuna ila Allah sun ba za su tuba ba zuwa ga Allah su daina faɗin wancan mummunan kalma ta su ta dingina ma Allah abokin tarayya ko ta dingina masa ɗa shin ba za su daina wannan ba wa yastaghfiruna ba za su daina gafaran ubangiji ba wallahu ghafurur rahim Allah mai ne mai cin kai ko da mutum yake kar 40 hamsin sittin yana watan da fargaza ta dingina ma Allah ko kuma sanya masa abokin tarayya to idan ba Allah zai karɓi Allah kuma zai masa rahama man masih ibn maryam illa rasul shi fa almasih dan maryam bai zama ba face dai manzo wato bai zama Allah ba bai zama dan Allah ba bai zama na ukun alloli uku ba illa rasul face dai kadai manzo ne an gane ku kada kalar min kan hurbuke manzanni sun shuɗe kafansa abinda ake nufi yana da sifa ta risala manzanci ba ya da siffa ta ilahantaka rububiyantaka shi ba ilahu bane shi ba rabbu bane shi abdu ne shi rasulu ne shi nabiyyu ne da haka baya an ansa sunan rabb sannan baya ansa sunan al-ilah amma yana an ansa sunan abdu sannan kuma nabi sannan kuma rasul wato abdu bawa ke wanda ta ala ya samar da shi daga babu da babu shi aka same shi sannan kuma wato ainihin annabi wanda aka girma shi da annabta sannan kuma rasul aka ba shi manzanci wanda shi ne sufofin sa mal masih ibn maryam illa rasulun qad qalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa mahaifiyarsa kuma ita siddiqa ce wato ita ba annabiya bace ba kuma manzo bace ita dan babu annabawa babu mata cikin annabawa sannan babu mata a cikin manzanni wa ummuhu siddiqatu mahaifiyarsa siddiqa ce siddiqa an sa mata siddiqa saboda gaskata annabi isa din ya zo da annan kafin kafin balaga kuma ta yarda shi ka ko kuma an sa masa suna ji mai yawan gaskatawa saboda kalmomin da su ji lokacin da take dauke da shi a cikin ta gaskata su ki yi kaza ki yi kaza ki yi kaza ki yi kaza an fahimta ko tun daga lokacin da take nakuda har zuwa lokacin da ta mu har ya zuwa abin nan fa amalan mu fanta bazan dubi makan kafiya fa ja'a al maqad ila jibi innaka tikala bi alayka min qabla hadha wa kuntu nisyan mansiya to sai aka fara kiranta bayan tana nadamar ya za in haihu ba tare da mijin ya kusance ni ba kila wannan ya dawo mun zargi cikin jama'a wala da ma min kafi a wata qira'a man tahta Allah ta haza sai aka kiraye ka da wani sauti cewa Allah ta haza sarki bakin ciki kaga wannan kalmar ba da ja'a na rabbu ku tahta ku sarila ubangiji ya sanya muku tsorama ga kanan gangara da kin dan gangara daga inda kika kai kaga wannan wata kalmar wa hudi ilayki bi jid'in naklati tusaqit alayki rutaban jamiyya girgiza ku tuttunan da gudu busasshe kamar amma za ta ga ƴaƴa sun zubo ku samu abin zai ka ga wannan kalmar fa kulu wa shrabi fa kulu kici ka ga wannan kalmar wa shrabi wannan ba kalmar ce kusa wa karni aina ki bari biki garke da kun ciki wannan ma kalmar ce fa in ma tarayinna min al-basari ahadan fa kuli inni nadartu lir-rahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya kaga wadannan kalmomi ne bi kalimat rabbiha ya kutu bihi wa kana kuma da kalisi ta duka ta kalmomin ubangiji kalmomin da Allah ya turo mala'ika Jibril ya faɗa da Allah ya ɗauko annabi Isa ɗan ya faɗa masa saddaka duk ta gaskata daga wa ummuhu siddiqatun wa tubu siddiqatun kana tudin uwar da dan wato shi annabi Isa da kowa na kana duk sun kasance ya kula ni suna cin abinci wato wannan muna cewa su ba alloli bane ba na ruwan Allah da breakfast zai yi karin kumallo zai ta abincin rana kana ya kula ni ta'am shi Allah da yake Allah baya ci baya baya bukata a wurin kowa kowa ne ke bukata a wurin amma da annabi isa da nabi suna bukatar abinci suna bukatar ruwan suna bukatar kwakwudo da za su suna buƙatar faɗin ƙasar da zai ɗauke su lokacin da suke zaune lokacin da suke tsaye lokacin da suke tafiya kasar ta wace ce ta Allah ce su waɗannan wane ne na Allah ne dukkanin su halittar Allah ne su kuma Allah ne Allah na'am kaga wannan abin da yake tafi abin da yake tafi kana ya kula da fa'a in ka fuka kula da abu ma'ana ubangiji na so ya tabbatar da kasancewar su halitta da ba halitta bane ba za su ci abinci ba dan ubangiji ya ce wa lahu ma sakana fil layli wan nahar wa huwa as-sami'ul alim wala ghayra Allah attakhidhu waliyan fa'abu bil duk wanda ba Allah bai na bukatun abin bukatun abin da mutane an gane ko shi ne ummu siddiqatu kana ya fulan fa'am Allah ke unzur kayfa nubayyinu lahum al-ayat duba yadda muke bayyana musu ayoyi sun manzur sannan sake kallo kare na biyu daga annabi ubakun ta yaya ake kautar da su da kan tafarkin gaskiya ko ka ce annabi ubakun dan me ake muku kariya yaya ake muku kariya shi ne annabi ubakun ayi muku kariya kuma sai نعم قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو العليم قل يا الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وعضلوا وعضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وبني تعالى قل كثير أتعبدون من دون الله yanzu ko rinka bautawa wani Allah ma la yamliku lakum darran wala nafa'a Abin da ba zai mallaka muku da wani cutarwa ko amfani ba duk wanda ba Allah ba ba ya da ikon ya cutar da kai ba ya da ikon ya amfana da kai Allah ne kadai ke da ikon cutar da kai ko amfana da kai duk wanda ba Allah ba in kaga ya cutar da kai to Allah ne ya kaddara wannan din ya cutar da kai haka in ya amfana da kai Allah ne ya kaddara ya amfana da kai wannan fa wa ne cikin mutane ko cikin annabawa ko cikin malaka ko cikin annabawa ko cikin manzanni ba mu ikon cutarwa ko amfanarwa sai Allah ta wallahu huwa samiul alim ya Allah shine as-sami' mai ji sannan al-alim ko masani kun kace da su ya ahlul kitab ya ku wadanda aka bai malitar la tazlu fi dinikum ghayr al-haq kada ku zo ba cikin addinin ku abin da yake ba na gaskiya kada ku zo ba wajen yabo kada ku zo ba wajen kuke kamar da na faɗa tun a ranar in ba kuma ta ba domin al-ghurur shine mujawaratul haddi kun madina aw dham idan ka zurfafa wajen kuke kai gulu haka idan ka zurfafa wajen yabo kai gulu yanzu dukkan bawa mai imani da aiki na da ne sai ka kai masa mummuni amma idan kuka mata annabi bayan annabta ka bata tabbata ka kai da kai guluwi ina fata an fahimta dukkan bawa da aka jarrabe da shehiya ko neman mata kaga za ka ce masa fadi idan kuka masa kafiri kai kai guluwi ina fata an fahimta wancan kai guluwi wajen waje wannan kuma kai ne wajen tushe to gudu ne dawa gudu ne wajen tushe tunda kuma tushe da annabtin annabi sama guluwi kirista kuma gudu ne wajen yahudu saboda tsabagin yabo sai suka tsallantar da shi suka ce ibn Allah ko salihu salata ko kuma zuwan Allah ba gaba daya to kuma Allah ya ce la ta mutum dini su zairin hak wato ku kuma da cikin addini ku wato ku ce ya ta zuwa ga abin da ku ba na gaske wala tattabi arwa qaumin qad dhallu min qablu kar ku ko yaso ne duka dan wadansu mutanen da sun fata sun da wa adallu katiran sun fata sun fata da mutane da yawa wa dhallu an sawadi tabi kuma sun fata su karan kansu daga tsakiyar hanya daga tafarki da kar ku tafarki da su ma'ana abin da ake so a cikin mutunci mutum ya tsaya tsaka tsakiya kar mutum ya kasa cewa inda ake bukata sannan kuma kar ya nufi inda ake bukata wannan a aqida haka abin yake a zance na baki haka abin yake a mu'amala da aiki haka abin yake ka zauna tsaka tsakiya sai da babu ƙari sannan babu rigi sai abin da aka ce za ka na'am wanda Allah ya tambaye ni yake da ni yawanci abin da kuke cewa waɗansu mutane suna faɗa ba na ji wani malami ya ce ƙarya ita wasu ba ta faɗa a cewa suna yin guri su ka gona da iri ko wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam ko wajen salihan bayi da waliyyi wannan fa ta gaskiya bane ba ta yi haka har ma wani ce yake da cikin gidan rediyo ya ce da abin da yawanci ake zargin su da shi cewa sun ce salatin kaza ya fi kaza salatin kaza ya fi kaza duk ƙarya ake wasu hakan ma babu wannan littafin ko kuma akwai littafin babu wannan magana to wannan magana ce mai daɗin ji ko shakka babu don duk da ya fito rediyo ya kano kano ka ga ya fi a zauna lafiya wannan Allah ta kama da alheri duka ga wannan kyakkyawan niyyar da to kaga mu da mu da ne kuma mu karanta su ne idan ya zo daga baya kuma sai bayani ya sake biyo baya ba bar zan da ba ba abin da ya tafi ne ba amma wanda aka abin da ya sani wallahi ba abin da ya tafi ne gudu ba kada kada amma na san cewa yadda ake sa karatun nan ana haka ake sawa a can sai inda aka faɗi wannan magana sai ce wa amma fadlu salati fatihi lima fadlu amma ka ga sallallahu salatu sati fa kad sami'tu shaykhana radiyallahu anhu wa mutanadi shaykhun mu wato kun wannan littafi ne aliyu harajibi yace na ji shaykhun mu yana nufin cewa ahmad tijani ya kuma yana cewa kuntu muke gidan da zikr salatu sati da kan na ta ganta da zikirin salatul fati sai ta kai kawai yi shi da raja'atu min al-hajj lokacin da dawo daga aikin haji ila kalmatan zuwa garin kalmatan limar aikin min fadliha saboda abin da na gani na sananarta sai dai da kowane mutum da ta wa huwa in ko kana son ka san sallar ta wa huwa annal marrata wahidata wato salatul fatiha ko daya bi sittiyati alf salat tana daidai da salati dubu dari shida salati dubu dari shida kama huwa ko wurin biyu kamar yadda wasu cikin littafin wurin biyu wanda littafin ne nasu wa zakara sahibul wurdi anna sahibaha shine littafin wurdi biyu ya ce wanda ya kawo salatul fatiha wa huwa sayyidi muhammad al-bakari shine sayyidi muhammad al-bakari as-sabuti nazir al-misra mazamin kasar egypt wa kana kutuban radiyallahu anhu babban kutubi ne ba lokaci ba na tsaya bayanin kutubi amma dai mutane ne a cikin kutubanci قال يدي إن من ذكرها مرة ولم يدخل الجنة dukkan wanda ya taɓa karanta wannan salati ko da sau ɗaya amma bai shiga aljanna ba bal ya tafi ta sahiba a inda Allah ya je ya sanar mai kusa a gaban Allah sai sai kuma yake wa fiha nafs ne kuma yayi dai dogo mai tsawa a ciki sai kuma annan gaba sai sai sai zo yake yake ko sai aka ba ka bani farlan wani salati sai mutai na ta kuma amar ni bin da sallallahu alaihi wasallam la salatu fati sai manzo Allah ya da kansa in ji ko su jani yake da ni ko ma kake da salatu fati da ma kuma fa na ma amar ni bin da ilaiha yayin da umarni da kuma su da karanta wa sai su sun kan yi an farmiya me ya sallanta أخبرني أولا يقول فرق لي هذا ما تحسن بأن المرة الواحدة منها kashi daya karo sai sai idan karin salatin sadi ta ajin wannan qur'ani fitna ba tana daidai da sauran alqur'ani su kida dan ma akbar ne saniya a karo na kuma ya sake bani labarin cewa annal marhal wahida ta ajin min kulli tasbihi mata'atul sawi tana daidai da dukkan wani tasbihi da yake faruwa a sanin duniya ومن كل ذكر سنة دي دي دكا ومن ذكر دي تقف عليها ومن كل دعاء سنة دي دي دكا وتأت دعاء دي تقف عليها كبير أو كبير ببدأ دعاء في كلمة ومن القرآن ثم سنة دي دي القرآن ستة آلاف مرة حرف الدبو كده لأنه من الأذكار دي في ثم أولا تكون ذكري ومن جملة الأدوية الدعاء السيدي ثم أنا بقول الدعاء ثم ده إسلام وكاتبات الدعاء السيدي وأنا أدعى الأنكرة الدعاء السيدي shi ko addu'a sai shi fa min marrat wahidat minhu to sai kawai da mutum yayi yana da sawabu ko ramadana azumin masa ramadana da dadin da ladan ka wa qiyamu lillahi qadari da daren ne da kadari dan qiyamu lillahi wa kaza wa kaza wa kaza zuwa ko wannan magana wato na jira da wannan malami ke ba ni ta ni duk kisa kana ka kuma kafin da tabbatar akwai da mun da wannan bayani to kuma da yake cikin dole dan kila idan yana tsammanin babu ita dan yanzu kuma sai aka ce ji akwai ta sai dai duba to ina canza matsayi dangane da matsayin sanada ko ba haka ba idan kuma ya babu wani jama'a suka ji to sai ɗauka ƙarya aka musu ba amma ga littafin jawabin ma'ani na Ali wa Harazi da almajid da yake da haka aka samu da yawa tijani a wajen da zama magana akwai babban da ta nan ya yi rubutu wannan ba magana ba sun ya ce ba daidai sa wannan malamai akan to wannan yana ɗaya daga cikin abin da tarihi zai haddace masa na jarumta da yi ko suka babu a ce an kawo wani ba a ce ya ba duk wato haddan alqur'anin da har ake kai a dangarorin mu da cikin gari da kai da ne da a daina a zuwa karanta wannan guda daya ta fi qur'ani su dubi shida ai wannan wasa ne ai wannan wasa da addini kada haka dai wannan bawan Allah ina so ku san yaji ina fatan zai faran abin da kullum madina inda kun bin madayan da yake tare da su sannan kuma tun da yanzu ni ba na Kano amma na tabbatar zara san ɗaliban sunna suna nan da yawa a Kano wannan yana kwan ko ne da Allah ya kuke kafi na wannan shafin su kai har gida kan uwar su inda yake kusa da can gidan kaza idan ka kai masa Allah zai ce maka ka ne zai ce maka kwarai da shafi na ɗari da talatin da jalle zuwa na ɗari da talatin da shida wallahi wannan abin da karanta ban karanta muku da mun abin da aka faɗa ba abubuwan da suke cikin da yawa amma babu lokaci wannan mun ɗauka da an mutu wannan amma shi ko ya dawo da aiki baya da sauransu amma dai Allah ta samu alheri ne kina wanda ya zato sanadiyar da zama kuma mutane su koma musu ya ce da talatin da biyar ne zuwa na ɗari talatin da shida in dai ban yi kuskuren gani ba har zuwa da bakwai sun za su samu wannan bayani idan kuma ya sake cewa babu wani abu to a cikin akwai abin da ya zo wannan hadari amma ba lokacin da ya fi mun gane mun san cewa dubbai daga cikin mabiya da sun sufaye suna kan gaskiya amma yawancin malaman su ne suka koyi musu wallahi wallahi suna kan gaskiya ko shakka babu da yawa daga cikin su suna son Allah suna son manzon Allah kuma suna son wani ne na gari amma sai aka ba su wasu mutane a matsayin wani ne da su fahimta wannan kusa dole ku fito mu bayani ko ga wani ne da hauki su wanda ya hauki Allah ba shi hakuri ba ne mu bane da hauki amma dai fa babu yanda za a yi a tabbata Qur'ani ko hadisi haka kawai mun shiru ba za ta yi ba ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل كذبوا تويتوا ينزكا تموتا نندا da can sun fata wa adallu kasiran sun fatar da mutane da yawa wa adallu an kawajin sabil sun fata kuma daga tafarkin hanya ya gaba sun ta anan ya ku rubuta nuna mana gaskiya ka ba mu kan jinna ka nuna mana tsariya ka ba mu kan kanta mata ka sa mu cikin waɗanda za a yi wa gafara a wannan wata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwa muhtadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له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 suna son a don jikin sunsa ba za a kyale shi zai yi bacci ko ba za a kyale shi bisa sun shi kuɗi ba sauraka za a tsaya ko wani cikin kamar da ta jihunsa ijinsa Qur'ani ko hadisi ko ijima a cikin mutu in Allah ba mu dama amma wanda ya tambaya na shirita kuma za a masa tambaya ba amma tambaya na talibin ilimi a cikin mutu waɗannan tambaya ya fi fitowa fahimta fiye da makaratu wani ana karatun tafsir mabduki ke yi wani kuma yana nuna kai gudu da wala ba ma ya karatu ma tambaya zai shafi kowa to saboda haka kofa abu dai ku yan a rubutun ke a kome mai tambayar farko wanda ya rubuta yake cewa ko da yake za mu ci eh da suke da alaƙa da alkurani din kai tsaye wannan ba cikin da za mu an sauran ba amma za su ba su muhimmanci saboda kowanne idan har sun samu wani mai tambaya ya rubuto tun daga wani gari kamar yadda yake da aka yi a karanta masa tambayoyinsa don su shiga kafin tambayar ta farko duk cikin tambayoyin zamu ga mun ta amsa nan amma tambayar ta farko yana cewa shin menene gaskiyar da take cewa farkon halitta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي كريم kasancewa farkon khalifa shi ne shugaban talibai sira da aminci tabbata a gare shi wannan maganar ta bazu mafi yawan bakin mutane kuma sun sami su ne dalili hadisai wanda hadisai sun rufe shi riwayan ba tare da ma'ana ba hadisai suna da yawa amma ka yadda malamai suka tabbatar da shi sauraka mutane suna jin cewa faɗa haka nuna abu ne kamar tarin girman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ake yi cewa shi farkon halitta shana Allah kuma ba haka Allah ya tsara ba akwai hadisin da aka ce imam kazim ya ya faɗa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yayin da sunan jirin ya zo ya ji salama da shi shi ya ce kanin na? haka jibril alaihi salam ya ce manzo Allah kaninsa ne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ha ya za a yi jibril ce ne kaninsa shi ta kaje yin taurawa a gabas ya yi shekar kaza ya ce eh ka je shi a yamma ya ce karka ba ya ce eh ka je shi kudu ka je shi arewa ce kamar gudunmin kaza to wannan jikin najin ya yarda cewa an gama na tauraron kuma ina cikin kauniya ibada ce kauniya wata halitta daban bai zama dan adam ba to yanda sai najin ni kawai ya faɗa wannan sai manzo Allah ce to ni ina ku duka wannan Allah ka sa Allah ya kowa wannan hadisin mawdu'i ne kiriya ne tsatsa wanda ba shi da asali la sanadan wala matnan kowace irin hanya domin za a ji waɗannan sai kawo musu addini mafi yawa hadisai da qur'ani za ka rushe su mafi yawa farko su kan za ka rushe su sun ce yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da Allah ya ci annabi Adam shaidun al'arshi a rufe alkan al'arshi shaidun sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi tambayi Allah ce ya waye wannan ne sai Allah ke wannan daga ƴaƴanka ne shi ne fi kowane mutum girman a cikin halitta ina da matsayin aminu ne ne har Allah ya nema yi tawakkuli da wannan sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma hadisin ta hadisin sai yake mutum ne da za a kai shi karshen zamani wanda suke tabbatar da cewa shi ne farkon halitta su ka kawo na hadisin kuma kuma wannan hadisin man da aka ce annabi adam ya yi tawassul da sunan manzo Allah ya rubuta akan Allah mafus shi ma hadisi dangin wancan ne shi ne mabudi ba mabaidi ba to ka ga da su tabbatar da wannan su musu wancan tun da annabi adam da ya tawassul ne wanda za a kai shi nan gaba kuma duk wanda zai maulidi sai ya gaya ma tarihin halko manzon Allah ya gaya da inda aka haife shi kuma shi kansa shi ne karfi khatamul anbiya da haihuwar da komai sa to amma ka koma kauniya aka ta an harfi shi kafin a ci kowa wanda wannan kauniyar da hadisin da suka zo da wuce ne shi hadisi kwaya daya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na kasance annabi annabi Adam ina cikin kaɗai annabi amma an tabbatar ni annabi ne to wannan hadisin kawai sai tabbata cewa Allah ya tabbatar da shi annabi ne amma annabi Adam ne ba bisa masa rai ba to wannan man lafazin hadisai sun kai uku hudu ba wanda tabbata shi wannan lafazin to aka kafa cewa manzo Allah shine hadisin farko shi ne karshe ba shi ne girma manzo Allah ba abinda Allah ya ji manzo Allah kowanne irin halitta da zai koya manzo Allah wanda Allah ya ji shi ba sadaka kun an gata sau da Allah shi ya ta abin ka sai ya ji inda shi amma kar ka koma aji shi kare ka ce wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai fito yan halitta in ya zo karfi mai shi kowa shi ne ma dadi an gurme ta mai shi duka haramu Allah al'aya mu ijab musri saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zo karfe zamani ya ci iyayensa ya ci komai shi ne abin burgewa mun hadisi ya gurmin ta kamata manzo da suke su fada manzo Allah yana nan wanda bai kauna manzo Allah ba da jininsa da zuciyarsa da tunaninsa ya tabbatar shi ba kauna manzo Allah shi ne addininsa ba har ne to amma ba ka kike koya kamar manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi da imam zahabi da yake siyar alam bala da ya kai da mun khabi ya yake kai malamin ta ta a fada addini malamin hadisi ne sai ya bai shi ya yabe shi amma ya ta kawo wani fauri shafi sai ne ta a shafa a bikin da ka tattara su na daga manzon Allah wannan ya sa darajar ke suka saboda manzon ne cikin kirki a tare yake a jikin da tabbata ba dangata zuwa gare shi wanda yake ce kuma tarjumin kafin ya da kirki a nan bala saka manzon ne cikin kirki daga ko ta manzon yanda kike so ka ga masa manzon ma faɗa manzon Allah shi ka ce a cikin shi kai ne shi aya ko hadisi in ka faɗa manzon ko ka suka jira ma shi ne lalata ka zama arni in baka iya sa ba saka wannan manzon ba su tushe ba su da asiri. kuma Allah ya a gane haka Allah ya mu dace abin da yake tabbatacce a cikin hadisi ingantacce farkon halitta shine alƙalami ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fara halittar alƙalami kafin komai kuma ya umarce shi cewa ya rubutu alƙalami ya ce me zan rubuta ubangiji ya rubuta abin da duk zai faru a cikin duniya har yanzu a kaskanta da haka wani hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya rubuce abin da duk zai faru a cikin duniyar nan tun kafin halittar sama da kasa da shekara dubu hamsin kuma yadda da wannan shi ne yadda da ɗaya daga cikin bangarorin al'imani bil qadar ko mun san cewa al'imani bil qadar daga cikin rukunan imani guda shida to shi al'imani bil qadar din nan ya shafi mutum ya yadda cewa kowane irin abu da ya faru ko yake faruwa ko zai faru a nan duniya Allah ya san shi kafin faruwarsa ba wai sai da ya faru bane sannan Allah ya sani tun kafin ya faru Allah ya sani ɗaya kenan sannan Allah ya ga damar faruwarsa da bai ga dama ba abin bai isa ya faru ba dan Allah ba a masa tilas cikin yin kansa sannan kuma na uku ubangiji ta Allah ya riga ya rubuta faruwar abin tun kafin ya faru wannan rubuta da kaga ta hanyar alƙalami kenan to da haka dukkan waɗannan yana daga cikin al'imani da kadar amma akwai ta aya da suke kara fakewa da ita cikin suratul an'am inda ubangiji ke cewa wato ku rika bani a hankali kar ku hankali na inda Allah madaukakin sarki ke maganar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa mutane shine farkon musulmi zan faro daga baya yadda zan iya tuno farraqu dinahum wa kanu دينهم وكانوا شيئا fi منهم inna ma amruhum ila Allah thumma yunabbihum bima kanu كانوا man ja'a bil hasanati falahu ajrun أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت فقالت وأنا أول المسلمين suka ce Allah ya ce da annabi shi shine farkon musulmai lafazin su cewa shine farkon musulmai sai su fake da shi cewa wannan yana nuna ne farkon halitta to kaga ko anan gurin ka fassara ayar da ba yadda Allah ce ba bai ce ba wani awwalul khalaiqi ko wa ana awwalul makhluqin sai ce wa ana awwalul muslimin ka kada ba magana akan farkon halitta farkon musulmi yake magana to kuma anan gurin fassarar da malaman sunna suke yi suke cewa wa ana awwalul muslimin wannan yadullu ala sur'atil mubadarati ila imtisali amrillahi subhanahu wa ta'ala wato ka'idar annabi ne duk abin da aka aiko shi da sai ya riga mutanen sa yi duk abin da aka ce kuma su bari sai ya riga su hannuwa shine ma'anar wa ana awwalul muslimin ne ne farkon mai yi kariya a cikin al'ummar da aka turo ni ba yana nufin a farkon halitta gaba ɗaya ba da in ka ce wannan yana nuna a farkon halitta to ya dace kuma da sa annabi Musa alaihi salam da muka karanta a cikin darasin da ya wuce na makon da ya wuce walakin yuzuru ila al-jabal fa karrama takarrama kana fa sawfa tarani فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى سيكا فلما أفاد قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين يجب أن موسى وأنا أول المؤمنين in ka ce can ana nufin ma'ana wani mutum farkon halitta a nan gurin kuma annabi Musa ya ce wa ana wani mutum shi na farkon halitta to kaga ayoyin guda biyu sun fitar da juna kenan a irin wannan fasaran taka wanda hasa ne kalamin la ya yakuna muta'arifa littafin Allah ba ya zuwa ya warware junansa da juna dan haka shi ba a san gurin shi ne farkon ne a cikin mutanansa. kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne farkon a cikin mutanensa wannan shi ne gaskiyar fassara wanda babu kana kana Allah ya mana gaban ka shi dai ne wannan tambaya ta farko ne shi cewa kuma shin ko za a iya bin wanda yake da dukusu ko taron suna sallah <laughs> kar ku damu daga wani gari ya rubutu tun daga birnin gari to kaga sai a ba shi fassara dai irin abin da muka sha an sa nan shi ba kuma yau ya ce yana nan zaune kuma sai ta ce da kai da